fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarun yau biyar ga watan mayu aka sallace ranar ƙasa da ƙasa na jami'an saji fam albarkacin ranar shugaban kungiyar saji fam reshen zandar ta sa kira ga mahukuntar kiwon lafiya muna ɗauke da bayani a cikin shirin a cikin shirin kuma kungiyar uwayen ɗalibai na ƙasar Niger na tambayar kwamitin nazartar kuɗin biyan karatu cikin makarantun boko masu zaman kansu da ya gagauta komawa ga aikinsa za ku ji wani mamba na kungiyar. A rahoton musamman na wanga shirin zamu maganta kan sarrafawar gawai da aka ba hani a ƙasar Niger, ganin tasirinsa ga yanayin mali Monsoraro barkamu da yau Alhamis biyar ga watan Mayu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Ƙasar Nijar kamar sauran ƙasashen duniya na sallatar ranar biyar ga watan Mayu ranar ƙasa da ƙasa ta mata jami'an karɓar aifuwa saji fam albarkacin wannan rana shugabar ƙungiyar saji fam reshen zandar ta sa kira ga na kiwon lafiya a firarta da wakiliyarmu maryama nuhu ga bayanin da ta yi a kai. mu yanzu akwai sashi famomi sun fita da diplom kinsu suna nan ba babu aiki ga nan mu manyan duka wani yanzu ma bai ma shekara wani kuma wata shida ne ya mishi saura manya wanda suke da kokari ana taimaka ma yara ana an kadran su duka ga munan tahiya za mu yi retreat sai yara kanana zai zamanto abu sakan kan rankin wannan bayan wannan kuma ba ma dauke su ba benevola ma ba su samu ba kontra ba su samu ba suna da diplom a hannu muna so a dauke su aiki bayan wannan a ci gaba da an kadroman da ake yi akwai masu hannu da shi ne proje na je suna nan suna cewa a je ai ankadiran yara a bisa kan tiran yana da kyau a kama mana a ci gaba da yi tunda muna son yaran nan su samu ilimi su yi hannun su ya fada da kyau sosai yadda muke so 27 ga watan Ogistan da ya shuɗe gwamnatin ƙasar Nijar a hukumce ya girka wani kwamiti mai kula da yin nazari bisa ga kuɗin biyan karatu a cikin makarantun boko masu zaman kansu inda ƙasar Nijar ke buƙatar kawo daidaito da ƙayyade kuɗin domin kawo wa uwayen ɗalibai sauƙi. Musa Hassan ya firanta da Mamadu Baba Ture, babban sakatarin ƙungiyar uwayen ɗalibai, Mamman Ada ɗauke da fasara. Gwamnatin ya gudanar da taruka biyu a gani na kuma tun lokacin ya dakatar. Gwamnatin bai tsaida komai ba, mu ma muna ganin komitin yana jan kafa. Dole ne sai mun je mun ga shugabannin domin su sake farfado da ayyukan kwamitin. Ma'aikatar ta buƙaci a dakatar da ɗaukar ɗalibai. Makarantu bai kamata su ƙara kuɗin karatu ba ko rage su ga shekara mai zuwa idan kwamitin bai dawo kan aikinsa ba. Akwai wasu makarantu da za su ƙara kuɗin karatu kenan dole a yi komai kome domin kwamitin ya koma aiki ya tantance abin da ya dace game da makarantu kuma a sanar da iyaye da hanyoyin da za su bi ya za su je su rubuta diyansu tunda har yanzu iyaye suna nan suna tambaya ina aka kwana ima da wannan kwamiti dalilin haka ne hukumomi ya kamata su yi rigakafi domin ganin shekara mai zuwa an samu kwanciyar hankali a bangaren biyan kuɗin karatu kamfanin ɗaukar mahajjata na rauda travel da kuma baitul islam hukumar kula da shiryar da zaɓe da shiryar da haji da kuma umra koho ta soke ayyukansu baki ɗaya na wani wucin gadi akan wannan dalili zan nanata saboda saɓawa wa wasu wato dokoki da ke zayyana tsarin zuwa yin falalin nan biyu bayan da wato wannan fitar da yake nan a sanarwar koho a ranar 4 ga watan mayu 2022 albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ga batun 'yancin 'yan jarida da aka sallace ranar talata uku ga watan mayu studio kalangu ya baiwa wasu mutane da wasu harabobi takardar shaidar karramawa domin sa hannunsu ga girkin gudanar da shirye-shiryensa a cikinsu akwai musa saidi argadi babban sakatarin gundumar ballai yara wanda ya nuna gamsuwarsa Mutane muhammadu dauke da fasarar kalamun nasa Wannan karamawa da aka yi muna farin ciki ne wanda ba mu kaɗai ne ya shafa ba. Gunduma balle yare ce baki daya. Har muke samun wannan karamawa sai da muka yi jan namijin ƙoƙari musamman radiyon mu na Dalal da muke aiki hulɗa da Sidiyo kalangu Ta dalilin aikin da muke yi ne na nemo labarai a yada su inda labarun da Sidiyo Kalangu take yadawa masu inganci ne wanda ya sha bamban da labarun da ake yadawa a kafa. kafafen sadarwa na zamani za ku ga an yada wasu labarai da wani lokaci ba na gaskiya ne ba akwai lokacin da muke zuwa neman labarai akan ayyukan da jama'a suke yi ko kuma akan tafiyar ƙasa muna sa waɗanda muke ma tambayoyi su amsa akan abin da suka sani abin da mutum bai sani ba kada ya yi katsalandan abokan burasi bai rema musu furara Gamayyar ƙungiyoyin manoma da makamanta na ƙasar Nijar a ranar Laraba biyar ga watan Mayu a hukumce ta saka usul ɗin bikin tattara wani asusu mai lakanin falfare domin zuba jari ga noma kiwo da kuma kamun kihi komi ke dalilin girka wannan wusa'ar jibobanya shugaban gamaryar ya ba da amsa mun gani yanzu noma kiwo harkan sorkanki bai yi sai da dukiya siyasa yasa mun ka tambaya a yi muna bankin da aka ce ma bagiri in ruwa ya canye ka wani matsala ya zo ko in kana so ka ɗauki bashi shi zai ba manomi ya samu dama ya ɗauki wannan kuɗi waɗannan duka ba su zo ba abin da yasa ba mu same shi bando mu da kanmu ba mu sa hannu cikin aljihu ba mun kai lissafi in ma an ɗauki miliyan uku na mutanen Niger in kowa ya yi jika jika mun sa miliyar uku kenan in yau mun aje miliyar uku baɗi mun aje miliyar uku baɗi wancan mu aje miliyar miliyar uku musa miliyar tara kenan miliyar tara ya isa a kafa bank kenan wannan aiki ne muke so mu yi za mu hita jaha jaha mu shaida mu mutane nuhin da a gare mu da aikin da muke so mu tallafa ma don mun ga shugaban kasa sun kawo ra'ayi na nuna cewa yanzu suna so su tallafa muna ba za mu zamna haka ba mu ma za mu kawo namu tallafi don mu samu cikin bankuna ya zama muna da maganan mu A wani fannin kuma hukumomin gundumar Ayaru cikin jihar Talabiri sun ɗau matakin wato hana saida isansi mai ɗumbin yawa don haka masu noman lambu misali an ba su izinin sayan litir uku kacal domin aiki da injinan jan ruwansu an ɗau wannan matakin ne domin sa birki ga kwararar kaiwa gungun masu ɗauke da makamai isansi a cikin karkarar muhammadu isaka babban sakatarin gundumar ayyaru ya ƙarawa wakilinmu abdullahi ahmadu bayani mamman ada ɗauke da fassara Ko da ka zo da injin jan ka za a zuba maka lita uku ka wuce kuma duk waɗanda suke da injinan ruwa haka ne. Jami'an tsaro suna nan suna sanya ido kan abubuwan da suke gudana kuma hukuma tana daidaita duk abin da ke faruwa. Idan ba ku manta ba a lokacin wannan mataki a na an samu man fetur cikin bududuwa na lita 25 abinda ke nuna ba karamin adadi ba ne mu ba mu san inda za a kai su ba kenan waɗannan 'yan ta'adda ne za a kai ma in ba haka ba to ina za za'a da wannan cikin jiragen ruwa mun ɗauki matakai domin neman dakile duk wannan hakika kuma iyayenmu da suke aikin garake gaskiya ne a farko farko sun nuna rashin jin daɗin su amma yanzu kuma sun yi imani da alfanunsa a fuskar tsaro kuma sojojin ƙasar Nijar sun damƙe motoci goma da suka fito daga ƙasar libya da kuma wani mutum ɗan wata ƙasar waje mamba na wani ƙungun masu ɗauke da makamai da ke cikin arewacin ƙasa haka majallar wallafa ayyukan jami'an tsaro na ƙasar Nijar ya zayyana a jiya Laraba 4 ga watan Mayu. Duk dai a arewacin ƙasar ta Nijar jami'an tsaro sun kama mutum shida ɗauke da bindigogi samfarin aka karanset bisa motuna biyar kuma wata babbar mota ɗauke da gazuwal nasarandi litir dubu takwas rukunin sojojin Nijar da ke sintiri bisa karkarar almahau a yammacin ƙasa ya damƙe manyan wato dabbobi kusan hamsin da ƙananan dabbobi da dama a hannun wasu mutane uku a tsakiyar makon nan a cikin wata kasuwa. Sashen al'adun gargajiya na cikin reshen na cikin rishin kulawa a cikin jihar Tawa a cewar wani ma'abucin wasan gargajiya da wakilinmu ya haɗu da shi a cewarsa rishin shiryar da wasu manyan shagugulan biki na ƙasa masu inganta al'adun ƙasar shi yasa suka kai wannan kira ga hukumomi. Wakilinmu Idris Adamu ya firanta da Tahiru Hamidu shugaban haɗakar ƙungiyoyin wasannin gargajiya Etoile de ga bayanin da da ya masa. gaskiya mu artist an mance da mu sosai mun satama dai shekara guda ta ta yadda wannan sabon iko za mu samu shanjama mu bisa fanni namu na abin da ma ƙara ba mu tsoro jin mun kai an ce an soke sallatar da ake zai ta 18 December to an ka soke ta sai mu diba to mu artist mu ne makoman mu cikin wata hiya babu wani formation babu wani eh, wasu activity wanda za mu zai wanda za a cewa ana zan cuɗe juna brassage nan mu da wasu jihohi wannan duka babu shi to sai mun ga cikin ta yadda ake al'adun gargajiya ai jiwa da su ne in ba da projin nan ga ta kazan kiran mu wani ku zo muna so a muna waye kai bisa fanni kaza muna so a muna wani sallan magana bisa fanni kaza mu tashi mu mu yi duk taron da kun ga ana zai yi wata lansa man za a yi wani dan taro na a waye kai babu abinda aka artist ne kuma pourtant mu artist muna da resist de commerce muna da nif e wanda mu biya haki na kasa to me yasa ita kasa ta munce da mu yanzu kana iya kira yara su za su yi antarnama babu kudin kabuka babu kudin ruwa yau da gobe sai Allah yara suna da courage har yara masu yi da kuraje Daga wasannin gargajiya bari mu leka wasannin motsa jiki Sashen ƙwallon kwando na ƙasar Nijar 'yan lokutan bayan nan na fuskantar ganin wasu 'yan wasar suna tururuwa zuwa wasu ƙasashen Afirka ko kuma na Turai domin tallata baiwar tasu. a ganin babban sakataren haɗakar ƙwallon kwando na ƙasar Nijar hakan wai ba yana nunin sun kaucewa ƙasarsu ba ne da an yi buƙatar su za a sa musu kira ga fasarar bayaninsa da ta bakin maman ada. Tun yau da shekara biyu muna samun 'yan wasa da ke tafiya ketare wannan kuma abu ne mai kyau sosai gare mu. Akwai 'yan wasa da ke zuwa cibiyoyin horar da 'yan wasa a bangaren ƙasa da ƙasa kamar Spain, Faransa da Amurka. Muna da kuma 'yan wasa ƙwararru da ke zuwa wasa cikin kulobobi a ketare. Dukan waɗannan mutane ba sa ɗaukar wata takarda ta wata ƙasa. A'a 'yan Nijar ne kuma idan za mu kafa wata ƙungiya za a kira su. Ku sani yawancin mutane suna muguwar kyakkyawar fahimta menene idan kuka ga ɗan wasa domin ya iya wasa kuma ɗan Nijar ya fita domin wata gasa kuma kulobobi mafi rinjaye da arziki za su iya cewa suna buƙatar taimakonsa wannan baya nufin za su ɗaukar wata takardar haifuwa ta waɗannan ƙasashe. Shekara biyar ke da aka yi hani na sarrafa wato gawai da ice a ƙasar Nijar jihohi biyu kaɗai Agadas da Difa aka baiwa izinin akan wasu dalilai. Domin samun wato cikakken bayani wakiliyarmu ta doso na Hadiza Hassan ta firanta da Kaftan Musa Abdulaziz, kwamandan ɗin Birgal ɗin gandun daji na jihar Doso, gazubin firanta su. Tun a shekarar sha 2017 aka haramta samar da gawayi a gida. Jihohi biyu kaɗai ne ke da izinin samar da gawayi, jihar Agadez da jihar Difa. A wannan jihohi al'umma na ci gaba da samar da gawayi. Me yasa hana samar da gawayi a cikin gida? Saboda aiki ne da ke canye itace da yawa. Idan za a samar da misalin kilogram ɗaya na gawai sai an yi amfani da kilogram 25 na icci. Kenan ku kwatanta idan buhun gawai ɗaya ne yawan iccin da za a ƙonawa kafin a same shi amma duk da haka an bai wa masu hali damar su shigo da gawai daga kasar benin ko kasar najeriya nan kuma akwai tsarin da aka yi idan mutum na bukatar ya shigo da gawai daga waje sai ya mallaki kati da ke nuna cewa sana'arsa kenan wato kati mai wa'adin shekaru biyu banda haka akwai kungiyar masu shigo da gawai ta kasa sai ku sami kati ta mamban wannan kungiya ku zo wajen mu a ba ku katin aiki bayan kun biya kuɗi katin wadda ke shekaru biyu tana aiki me yasa wannan mataki na musamman ya shafi yankuna biyu. Saboda a cikin waɗannan jihohi akwai iccen bagaruwar makka mai ɗimbin yawa kuma icce ne da ke mamaye wuri. Kenan domin kada icce ya mamaye muhallai, gwamnati ta fara damar a ƙona shi don samar da gawai domin icce ne idan ya samu yanayi mai kyau yana girma sosai kuma yana bada gawai mai kyau. ko ana lura a wani lokaci da misalai na 'yan ƙasa da ke take wannan doka? Ba jimawa ba mun kai wani samame bayan Nijelek mata ne ke kawo gawai kuma gawai ne na gida da aka haramta a samar da shi. Muna nan muna bincike domin sanin daga inda ake fito da wannan gawai kuma duk wanda muka samu da laifin samar da gawai a gida ina tabbatar muku da cewa zai gane ya aikata babban laifi. Ko akwai wani mizali na adadin gawayi da za a shigo da shi? Kuna da damar ku shigo da gawayi yadda kuke bukata ba takaice ba. Abin da ake so shine idan za ku shigo da shi a baku takardar da ke shaida daga inda aka fito da gawayi din tare da tabbatar da cewa daga wata ƙasa aka fito da shi. Ku biya wajen duwan bayan haka sai ku zo wajen jami'an kare gandun daji a barikin su ta farko a baku takardar da ke baku damar kaiwar gawayi ɗinku duk inda kuke so. masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku nina na ku badan da arziki muku sallama ga kuma aminata abubakar ta shigo domin gabatar da